نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألقت علي وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقه ويوجب لنا نافلة مزيدة مزيده إنه سميع مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة وحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة تهية آل جنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم وأشيونا للتافي من البركة للتافي عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم wanda idan mai sauraro bai manta ba muna karatu ne karkashin littafin hukuncen hukuncen auratayya wanda a karkashin wannan littafi mai albarka muna karatu a karkashin hadisi na biyu a karkashin wannan babu wanda za mu taɓa hadisi na biyu tun da mun gama bayani game da hadisin sai mu tashi hadisi na gaba insha Allah. قال يجي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السير فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال قوم قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني kamar yadda muka yi bayani karatuttuka waɗanda suka gabata cewa marawaici ko kuma mawallafin littafi ya tsallake sanadi mai yawa kai tsaye ya je zuwa ga sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine marawaicin hadisin Anas dan Malik yace lallai wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wa sallam an amalihi fi sirri sun tambayi matayen annabi sallallahu alaihi wa sallam game da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓoye a cikin gida wa ba ba'dhum sai wani bangare na sahabbai da tattaunawa ta yi nisa sai suka ce na la tazawajin nisa wasu ka ce mu ba za mu auri mata ba wa ba ba'dhum wani bangare suka ce la akilun lahma cewa mu ba za mu ci nama ba wa qala ba'dhum wani bangare suka ce la anamu ala firashin cewa ba za mu kwanta ba ko ni ba nan kwanta akan shimfiɗa ba wa balagha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam dalik sai tattauna wasu ko zancen sai ya kai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wa sallam ya tashi cikin sahabbai yayi wa Allah madaukakin sarki godiya yayi kirari zuwa ga ubangiji subhanahu wataala kuma qala sa'annan yace ma ba ƙaunin. Ya yace me ke damun wasu mutane ne qalu kaza wa kaza sukan ce kaza da kaza ma'ana wannan yace kaza wannan yace kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace lakin me usalli wa anam annabi ya ce sai dai ni ina sallah kuma ina bacci <clears throat> wa asumu wa aftir <clears throat> na'am yace ina azumi kuma ina ajiye azumi wa wajen nisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ni ina auren mata faman raghiba an sunnati falaysa minni annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin wanda ya bar karantarwa ta to baya tare da ni wanda mun karanta yadda malamai suka yi sharhin wannan hadisi ma'anar hadisin a jumlace kamar yadda muka karanta <clears throat> ba sai mun koma ba mun ce mun ɗauko za mu ɗauko dogon bayani jiya mun warware abin da ke ƙarƙashin wannan hadisin wanda dai mafi girma abin da wannan hadisin ke karantarwa a karan farko shine hadisin ya sanar da mu ko ya karantar da mu yadda sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kokari wurin neman alkhairi ma'ana suna son alkhairi duk inda alkhairi yake sannan kuma suna matuƙar kwaɗayin alkhairi sannan kuma hadisin ya karantar da mu yadda suke kokari wurin bin tsari da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba daga cikin fa'idodin wannan hadisin shine wannan hadisi ya daga tabbatar mana da cewa shari'ar musulunci ba shari'a ba ce mai tsauri ba ba shari'a ba ce mai wahalarwa ba bal ma shari'a ce wadda yake mai sauƙi sauƙi ne a cikinta babu wani wahala a cikinta amma matuƙar kayan riko ne da aikin annabinta cewa sai kayan riko da aikin annabinta da aka turo sannan za ka fahimci wannan sauƙin za ka fahimci wannan afuwar da ke cikin addinin sannan kuma sai ka bi shiriyar wannan annabin Sai na da amincin Allah su tare tabbata a gare sa kenan da za ka bi kirkire-kirkiren masu kirkira a cikin addini a kirkiro ka za a ce addini ne ka karba a kirkiri ka za a ce addini ne ka karba sai ka wayi gari ma kana wa addinin gurguwar fahimta kana tunanin cewa anya wannan addinin addini ne mai sauki ba addini bane mai wahala ba har addinin ma ya zo ya fita daga ranka saboda wahalhalu waɗanda ka ɗora wa kanka wanda manzo Allah sallallahu alaihi sallam bai yi maka umarni da su ba abu na gaba shine cewa annal khair wal baraka cewa lalle alkhairi da albarka yana cikin bin tsari ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallam da kuma bibiyar halaye na annabi sallallahu alaihi sallam masu girma cewa matukar alkhairi kake nema a rayuwarka matukar albarka da dace kake nema a rayuwarka to sai ka haƙura da fahimtarka sai ka haƙura da fahimtata sai mun haƙura da namu gaba ɗaya mun yi riko da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu samu wannan alkhairi a rayuwa mu samu wannan albarka daga wurin ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya sanya ka'ida cewa wa in tuti'uhu fatadu tahtadu cewa matukar kuka yi da'a zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam matukar kuka yi biyayya gare sa wurin ababen da ya muku umarni da shi kuka nisanci dukkanin abin da ya hana ku tahtadu to za ku shiri za ku samu aljanna wacce Allah madaukake sarki ya tanada domin masu imani da kyakkyawan aiki kenan matukar alkhairi kake nema a rayuwarka da dace da albarka kake nema a rayuwarka cewa sai ka kwaikwayi aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka yi rayuwa irin wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi na'am wacce bai ahwali ash-sharifa sa'annan sai ka ba halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu girma ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da zamantakewa da sahabbansa idan ka koyi waɗannan ɗabi'u to kai ma haka za ka zauna da waɗanda kafi waɗanda suke aiki a ƙarƙashinka sai ka karanci ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam game da iyalansa kai ma da waɗannan ɗabi'un ne za ka zauna da iyalanka sai ka fahimci ka karanci ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a rayuwarsa ta duniya ya yanayin haƙurinsa yanayin mu'amalarsa ba da waɗanda ba musulmai ba ya yanayin mu'amalarsa da mata ya yanayin mu'amalarsa da yara idan ka karanci waɗannan abubuwan gaba ɗaya ka san su ka yi amfani da su babu makawa kai ma za ka samu alkhairai masu dama a rayuwa tare da albarka a rayuwa na'am abu na gaba da muka ambata a ƙarƙashin wannan hadisin shine anna akhudha an-nafs bil wal mushqa wal hurman laysa min ad-din fi fi shay'in cewa mutum ya riƙan wa kansa wani hali na wahala na rintsi mutum ya riƙan wa kansa wani wahala ya kansa wani ayyuka na wahala ko mutum ya ce a shi zai keɓance zai shiga halwa cewa ba shi ba wanka ba shi ba cin abinci ba shi ba canza kaya mutum ya riƙan wa kansa wata rayuwa ta wahala rayuwa ta kaskanci bayan yana da dama ya ci mai kyau ya sha mai kyau sai ya ce ai idan na ci mai kyau na sha mai kyau ai zan shantake zan sakankance game da rayuwar duniya da haka bari in daina wanke baki da haka bari in daina wanka da haka bari in daina canza kaya bari in canza yanayi na gaba ɗaya ka ga mutum ya ci cuɗanya a ƙarshe ma sai a dinga zargi anyawa ne ba mahaukaci ba ne wai shi halwa zai shiga shi na'i yake so ya yi game da abin da ya shafi al'amarin musulunci to annabi sallallahu alaihi wa sallam a rayuwarsa ya shi mai kyau ya sha mai kyau ya hau ababen hawa na irin lokacinsa masu kyau sannan kuma ya zauna a cikin gida wanda yake mai tsafta mai kyau ya sanya tufafi waɗanda suke masu tsafta masu kyau asali ma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni gare sa cewa wafi ya baka ya ce warruji da fahajir ya ce dangane da tufafin ka ka tsafe su sannan kuma ka nisanci dukkanin abin da yake na najasa dukkanin abin da yake na kazanta sai ka ce kai yanzu ai za ka shiga halwa za ka shiga wani bangare za ka ifina'i a cikin abin da ya shafo addini zan da za ka daina wanka za ka daina wanke baki za ka daina sa kaya masu kyau wai aidin musulunci kake yi da haka malamai suka ce wannan baya daga cikin addini bal yana daga cikin karantarwa yan bid'a waɗanda suka kirkiri ababe suka raba a cikin addini su ce ai idan kana so ka tafi a cikin abin da ya shafi musulunci akwai abubuwa na duniya ma da sai ka nisance su sai ka nisanci kaza ka nisanci kaza ka nisanci kaza duk abu a a haramta maka ababen da Allah madaukakin sarki ya halatta maka da haka wannan ya saba wa sunna ta shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na gaba shine annatarku munabbil hayatul mubaha zihari wa ibadatan khuruju an sunna al mutahhara واتباع لغير سبيل muminin cewa barin ababe waɗanda suke masu daɗi na rayuwar duniya wacce shari'a ta so ta umarce ka ta so ka yi amfani da su irin a ce shari'a ta so idan da dama a ce a ce ganka cikin tsafta a ganka cikin hali mai kyau sannan kuma ababen hawa ababen hawa na zamani da zamani suka nuna shi kai ma kana da iko ka siya ka hau sai ma da yake to barin dukkanin waɗannan abubuwan na daga cikin ababen da suke daɗaɗa rayuwa ta zaman duniya a ce kai dukkan juya musu baya ba ruwanka da sutura mai kyau ba ruwanka da gida mai kyau ba ruwanka da abin hawa mai kyau ba za ka yi aure ba ba za ka ci mai kyau ba duk da nufin addinin musulunci malam ce wannan ya fita ya bar sunna ma'ana baya daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan baya daga bin tafarki na muminai waɗanda suka gabace mu abu na gaba shi ne a cikin wannan hadisin akwai bayanu annal islam laysa rahabaniya wa hurmanin shi addinin musulunci ba ba rahabananci ba ne addinin musulunci ba addini ba wanda ya ce ka keɓance iyakanka ba ba kai ba ruwanka da kowa ka keɓance a wuri ba aiki ba sana'a ba mu'amala da mutane addinin musulunci bai karantar da wannan ba addinin musulunci addini ne wanda ya zo karantar da rayuwa ta addini yadda za ka zaman addini yadda za ka rayu a cikin addini da kuma yadda za ka yi rayuwa ta duniya da mu'amala da mutane shi sa manzo Allah sallallahu alaihi sallam yayi bayani game da yadda sahabbai za su yi mu'amala game da abin da ya shafi cinikayya cewa ga yadda za ka siya ga yadda za ka siyar domin shari'a bata ce kada ka yi cinikayya ba shari'a bata hana ka kasuwanci ba bal ma fa'ida ku biya yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ubangiji subhanahu ya ce idan kuka idda sallar juma'a ma'ana idan kuka yi sallama kuka idar aka yi wuduba aka yi sallah sai Allah yace to fantashiru fil ardi Allah ce to ku yaɗa a ban ƙasa wabtaghu min fadlillah daga ɗaya ku nema daga cikin falalar Allah ma'ana lokacin da aka idar da sallah ba a ce kuma ka datsa kanka a masallaci ba ka koma gida ka launa ba ka datsa kanka Allah ya ce a wa bi tabumin fadlillah ku fita ku nema daga cikin falalar Allah ma'ana arziki kai ma san samu ne a same ka a layin mawadatan ku? a ce idan ana lissafin mawadata a ku kai ma kana da ciki kana ciki san samu ne a ce yau gashi ka faɗi ka rasu a ce ai ya bar wa magada gida ya bar musu miliyan kaza ya bar musu kamfani kaza da ka mutu a cikin talauci ka bar magada cikin talauci suna bara mun karanta ya fa alkhairi a wurin Allah ma'ana abin da ya fa alkhairi a wurin Allah shine a same ka ka mutu ka suna da abin da za su gada domin su kare mutuncinsu da kansu daga abin da ya shafi barace-barace da haka addinin musulunci ba addini bane wanda ya karantar da rahabaniyanci ba sannan ba addini ba ne wanda ya karantar da hurmanan ba mutum ya haramta wa kansa ababen da Allah madaukakin sarki ya halatta masa wani kaji ya ce ai shi ba zai naman kaji ba wani ya ce shi ba zai naman kaza ba wani ya ce shi ba zai hau mota mai tsadar kaza ba bayan yana da iko kaga wannan ya haramta masa ya haramta wa kansa abin da Allah madaukakin sarki ya halarta masa wanda shi addinin musulunci addini ne wanda ya zo da Eh, wanda ya da abin da ya shafi maslaha ta addini addini ne wanda ya da maslaha ta addini da maslaha ta duniya shi addinin musulunci ba wai ba kauyen addini ba ne tsohon addini ne addini ne wanda yake da tarihi shi ne addinin annabawa da manzanni waɗanda suka shuɗe sannan shi ne addinin ƙwallon ƙwal har zuwa ranar tashin alkiyama domin shi ne addinin annabi adam shi ne addinin annabi Nuhu shi ne addinin annabi hud shine addinin annabi salih shine addinin annabawan Allah gabaki daya da annabi Ibrahim da Allah madaukakin sarki ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan sai Allah ya ce walakin kana hanifan muslima sai Allah ya ce ai shi annabi Ibrahim cewa musulmi ne shi ma musulmi ne ina haka shi addinin musulunci addini ne wanda ya zo domin ya karantar da ku maslahar addinin da kuma maslahar duniyar ku wa annahu a'ta kullu bi haqqin haqqahu sannan addinin musulunci addini ne wanda ke bai wa dukkanin mai haƙƙi haƙƙinsa cewa matuƙar kana da haƙƙi to shari'a ta ba da dama a ba da haƙƙi ga ma'aboci haƙƙi da haka Allah madaukakin sarki yana da haƙƙi akan bayi bayi ma suna da haƙƙi akan ubangiji subhanahu wata'ala da haka haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayi shine al-ibadatu wa ta'a shine su bauta wa Allah madaukakin sarki yadda Allah ya ce su bauta mai ma'ana shi bawa matukar yana so ya sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora masa shine a same sa yana bautar Allah kuma yana bautar Allah ne bisa ga tsarin da Allah ya ce a bauta masa da shi domin da za ka bauta wa Allah sai ka yi amfani da wani tsari ba tsarin da Allah madaukakin sarki ya ce a bauta masa da shi ba nan ma ka yi aikin banza cewa ana so ibadar da zaka yi ya zamanto tana da asali tana da tushe tana da stamfi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan lokacin da za ka aiwatar da ibadar a samu aiki kuma ta dace ya dace da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da yadda ya ce a yi ibadar wa da kuma yin da'a zuwa ga Allah madaukakin sarki da manzansa bila gurubin ba tare da wuce gona da iri ba da shishiri idan aka ce uku za ka yi to ka yi uku kada ka ce ayi hudu ya fi yawa bari in da hudu idan aka ce ka yi biyar to ai ta shari'a ba wawuya ba ce Allah madaukakin sarki ya san dalilin da yasa ya ce ka yi uku ya san dalilin da yasa ya ce ka yi hudu ya san dalilin da yasa ya ce ka yi kaza da haka ka tsaya inda aka ce ka tsaya na'am walil badani haqqahu min munabbil hayati warraha raha da haka gangar jiki ma yana da irin nau'in ainihin wato haƙƙinsa na daga abin da ya shafi munabbil hayat ababe waɗanda suke masu daɗi na rayuwar duniya da abubuwa waɗanda ke sa raha game da abin da ya shafi rayuwar duniya cewa shi zamani idan ya zo da abu matuƙar wannan abin da zamani ya zo da shi babu sabon Allah a ciki babu kangarewa Allah a ciki to babu babu laifi shari'a ta baka dama ka rungumi wannan abu a jiya muka yi bayani game da dangunan ababen sufuri waɗanda ake samu a wannan lokaci cewa za ka ji an ce ai bature kaza ya yi inventin ɗin kaza ba wai kirkira ya yi ba dama can a cikin ilimin Allah akwai abin lokacin yin abin ne ne ba Allah madaukakin sarki bayan ya ambata a cikin alkur'ani irin nau'ikan ababen hawa da ake hawa a waɗannan lokuta sai ya ce wa ya kuluku ma la ta'lamun cewa Allah ma yana halittar abin da ba ku sani ba kenan nan gaba za a ta abubuwa waɗanda ma ba mu san su ba za a ta halittar za a ta yin abubuwa daban-daban za a dinga shigo mana da abubuwa waɗanda mu a zamanin mu ba mu rayu da su ba ba mu da waɗannan abun ba mu da ilimin abun amma zuwansa ne Allah madaukakin sarki ya sa iyaka ya sa lokaci cewa lokaci kaza abu kaza zai yi kamar kwanaki da muka yi bayani game da abin da ya fari abin da ya shafi waya muka ce farkon waya ai infrared ne wani abu da ake cewa infrared cewa sai ka jona wayarka da wayata sai mun kara su mun hada su wuri daya sannan wayarka ke iya tura wa wayata wani abu daga baya da zamani ya tsawaita sai aka zuwa ga samu bluetooth cewa kana daga can ina daga nan za mu tura wa juna daga baya sai aka zo aka samu flashi ga zanda ga abubuwa ma waɗanda ake ta samu to shi ubangiji subhanahu wataala haka yake gudanar da al'amari haka al'amarin Allah madaukakin sarki yake gudana nan gaba ma za a zo a yi abubuwa waɗanda duk sun fi wannan don haka Allah madaukakin sarki bai haramta wa gangan jikinka ba ababen da suka shafi mulabul hayat ababe waɗanda suke na jin daɗin duniya Allah bai haramta maka ba Allah bai haramta maka kai ma ka sa sutura ta dubu hamsin ba matuƙar ba za ka sa ta kai ɗagawa ba matuƙar ba za ka yi almubazzaranci ba wurin yinta Allah madaukakin sarki bai haramta maka hawa jirgi ba bai haramta maka shiga mota ba bai haramta maka yin kaza ba ba abin Allah madaukakin sarki ya haramta maka sai abin da Allah ya ambata ya ce haramun ne da haka duk abin da shari'a ta yi shiru a kansa ma an halatta maka an yi maka afuwa a kai idan ka duba dangunan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halatta sun fi abubuwan da ya haramta yanzu idan aka ce ka lissafo dangunan dabbobi da Allah madaukakin sarki ya haramta farko za ka fara cewa Alami. sai ka fara tunani sai ne sai ka dinga ambato su kaɗan kaɗan amma idan aka ce ka ambato shi ne Allah madaukakin sarki ya halatta na daga ababanci yanzu za ka iya lissafo ɗari kana zaune ka ce ga kaza ga kaza ga kaza to ababan nan da aka haramta maka an haramta maka ne domin a jaraba ka a ga shin za ka yi wa Allah madaukakin sarki da a cikin abin da ya umarce ka da shi shin za ka kiyaye dokokin Allah za ka bi ta farki da tsari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hana ka yin waɗannan abubuwa ne domin a jaraba ka idan Allah madaukakin sarki ya ce a hasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna tsammanin za su yi imani ne kawai a basu karazube ba tare da an jarabce su ba game da abin da ya shafi imanin su ba sunna ne da tsarin Allah a lokacin da al'umma ta yi imani ta musulunta al'umma ta karba al'amarin Allah da al'amarin manzon da aka turo mata tsari ne da sunna na Allah sai ya jarabci wannan al'umma sai ya jarabci wannan al'umma ta kowane irin bangare domin a gane shin su wane ne masu imani na gaskiya su wane ne masu imani na ƙarya a cikin wannan al'umma da wannan za mu fahimci cewa annaddinu anzala min ladun hakimin alim cewa lallai shi wannan addini addini ne wanda yake saukarke daga wurin wanda yake mai hikima mai ilimi shi ne Allah madaukakin sarki wa ahata bi kulli shay'in ilma kuma ilimin Allah madaukakin sarki ya gama komai babu wani abu da ya wuce ilimin Allah babu wani abu da za a same ta cewa wannan ai ya kece ilimin Allah wannan ya wuce ilimin Allah ya za a iya kece ilimin Allah ubangiji subhanahu wata'ala bayan shi babu wani abu a saman sa domin ni da muke rayuwa a duniya ai akwai wani abu a saman mu Allah madaukakin sarki ce mun halicce wasu abubuwa masu nauyi a saman su guda bakwai su ne sunai guda bakwai bayan sama ta farko da muke sama'ud duniya akwai sama ta farko bayan sama ta farko akwai ta biyu har zuwa ta bakwai bayan ta bakwai akwai sidratul muntaha bayan sidratul muntaha akwai lawul mahfuz bayan lawul mahfuz akwai ruwa bayan ruwa akwai ainihin wato bayan ruwa akwai al'arshin Allah shi kuma ubangiji subhanahu wataala yace wa kana arshuhu 'alal ma' cewa ai al'arshin Allah akan ruwa yake shi kuma ubangiji ya ta ne akan al'arshi to bayan ubangiji kuma ba komi da haka shi ubangiji iliminsa ya kewaye komi kamar kai ne ka ce nan a sama to duk abin da ke kasan ka ka san sa da haka shi ilimin Allah madaukakin sarki ga mamman ilimi ne ba kamar ilimi na ba da naka cewa yana da zango akwai inda za a maka tambaya ko an baya mu ce la ba mu sani ba to shi Allah madaukakin sarki ahata bi kulli shay'in ilma cewa ilimin Allah madaukakin sarki ya gama komai babu abin da Allah madaukakin sarki ya jahilta hatta da tururuwar da ke tafiya a cikin duhun dare cikin bakar ciyawa ita ma kuma ta lamantu baka hatta da bakar tururuwa mai tafiya a duhun dare a cikin bakar ciyawa Allah madaukakin sarki ya san al'amarinta ya san cinta ya san shanta Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya ce kullun fi kitabin mubin to babu abin da ya Allah dan haka Allah madaukakin sarki a haƙa bi kulli shay'in ilma da wannan dalili ne ubangiji subhanahu wataala bai haramta wa dan adam daga dada dan abubuwan da yake bukata ba cewa dukkanin abin da kaga Allah maɗaukacin sarki ya haramta wa dan adam ya haramta masa ne saboda maslaharsa kaje ka duba naman alade ka je ka karanta wurin malaman lafiya su ma da kan sun tabbatar da cewa akwai nau'ika na cuta waɗanda shi alade yake dauke da shi saboda za ga ita dabba ce wadda take rayuwa a cikin bola ba ta da abinci sai bola ba ta da abinci sai dangunan ababen da sun riɗe ya lalace da kashi Za zaka za ka samu cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya haramta wa ɗan adam akwai maslaha ta ɗan adam a ciki ma'ana ba wai ubangiji subhanahu wataala ya haramta wa ɗan adam bane kawai an haramta masa a'a akwai wani dalili akwai cutarwa a ciki shi sa aka haramta mu ubangiji subhanahu wataala game da shan giya Allah madaukakin sarki ya saukar da haramci ya saukar da kilo ya saukar da wani wurin sau uku daga ƙarshe sai aka ce kai wa ma akbaru min naf'ihima cewa cutar da ke cikinta ta fi amfanin ta yawa da haka shari'a ta ce dukkanin abin da yake akwai cutarsa tarin jayi amfaninsa to a ajiye sa haka ma mushe da shari'a ta ce kada a ci mushe malaman kimiyya musamman waɗanda suke veterinary sun tabbatar da cewa daga lokacin da aka ce dabba ta mutu ba yanka ta aka yi ba to akwai nau'ikan ainihin wato akwai nau'ikan ƙwari waɗanda suke shigarta waɗanda ko da ka dafa ba za su mutu ba da haka mushen nan da muke gani shi ma Allah madaukakin sarki ya haramta mana cin sa ne saboda maslahar kanmu saboda akwai cutarwa ga dukkan akwai cuta ga dukkanin wanda yake cin bushe haka kuma dukkanin dangunan dabbobi da ababen sha waɗanda Allah madaukakin sarki ya haramta mana kamar giya misali za ga cewa ubangiji wata wataala ya haramta shan giya ne saboda maslahar dan adam misali yanzu sai ga ce to ka je ka sha giya idan ka sha giya za ka zo ka yi zagi a gaban sarkanka idan ba idan ba sa'a ba ma za ka zagi baban matarka kai idan ba yi sa'a ba ma za ka toba wando a gabansa idan ba a yi sa'a ba ma za ka ga ɗan cikin ka ka tsugunna ka gaida shi saboda ne saboda a cikin giya kake da haka kenan Allah madaukakin sarki ya saukar da haramcin shan giya ne saboda maslaha ta ɗan adam saboda akwai nau'in cutarwa da giya take yi game da abin da ya shafi rayuwa ta ɗan adam shi sa Allah madaukakin sarki ya haramta wa ɗan adam shan dukkanin abin da yake ɗauke da maye ko kuma dukkanin abin da kasa ɗan adam ya rasa tunaninsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun annabi sallallahu alaihi wa sallam yace dukkanin abin da ke kautar da tunani dukkanin abin da ka iya bugar da adam to giya ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yace dukkanin giya kuma haramun ce kamar yadda ya zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sai abin da ya shafi ibada ubangiji subhanahu wata'ala ya san tsaka ma'ana ya san gwargwadon ainihin wato abin da bayansa za su iya yi game da bauta gwargwadon yadda bayansa za su iya shagaltuwa da shi shi sa Allah maɗaukakin sarki ya tsara musu sannuna guda biyar a yininsu da darensu a yinin da daren bayan an tsara guda biyar sai aka sanya lokaci sai aka ce to su ma guda biyar din ba a lokaci ɗaya za ku yi su ba aka ce daga karfe kaza zuwa karfe kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza domin sai ka tsaya ka yi tunani to da Allah madaukakin sarki farra maka yayi raka'a 500 da asuba ya ka yi zaka iya ne ba za ka iya ba a ce sallah azhar raka'a 1000 zaka yi ba za ka iya ba sallan asar a ce raka'a 800 zaka yi ba za ka iya ba sallan magariba a ce raka'a 600 zaka yi sallan isha a ce zaka yi raka'a 1200 ba za ka iya ba amma sai Allah madaukakin sarki sai ya ɗaukar wa bayi dangunan abin da za su iya abin da ya san za su iya domin shi ya halicce su shi sa bature idan ya yi mota za ka yana ce mata ai za ta iya tafiyar kilo kaza a awa kaza ko kuma idan aka mata kaza ba za ta jure ba ko kuma ga dangunan kafasiti ɗin kayan da za a iya ɗora mata idan aka ɗora mata fiye da haka to za ta iya lalacewa da haka haka take ga ubangiji subhanahu wataala ya san yadda abin da bayansa za su iya ya san karfin bayansa shi yasa ubangiji subhanahu wataala da ya tashi sai ya kayyade mana dangunan abin da ya san ba su fi karfin mu ba kuma Allah madaukakin sarki ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah madaukakin sarki bai kallafa wa rai wani abu wafaci abin da za ta iya ku ba azumi sai aka ce ka kame bakinka daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana kafin ka kame sai shari'a ta ce ka ci abinci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya lada mai girma ya sanya wani kaso mai romo a cikin dukkanin wanda ya ci sawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaharu fa inna fi sahuri baraka ya ce ku ci sahur domin a cikin cin sahur akwai albarka sai aka sanya lada ma dai ku ci sawur don ku dinga cin sahur sai ga ce akwai albarka domin a janyo hankalin ku zuwa ga cin sahur sai shari'a ta ce to abin da za a yi ku kama bakin ku daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana kenan ubangiji subhanahu wataala yana da sanin abin da bayansa za su iya sai aka ce ka yi kwana talatin wata ɗaya ba ci ba sha ba kusantar iyali ubangiji subhanahu wataala sai ga ai wannan akwai taklili akan bayi bayi ba za su iya ba kaga sai Allah madaukakin sarki ya daukan wa bayinsa irin dangin ibadar da za su iya irin abin da za su iya kenan addinin musulunci addini ne wanda ke baiwa dukkanin wani mai haƙƙi haƙƙinsa falan yukallifu shatatan wa usran sai Allah madaukakin sarki bai kallafa mana ababe waɗanda za mu kangare ta dalilin su ba sannan bai sanya mana wahala ba a cikin addini ubangiji subhanahu wataala yace wa ma ja'ala Allahu alaikum fi dini min haraj cewa Allah madaukakin sarki bai sanya muku wahala ba a cikin addini sa dukkanin dangin ibadar da zaka ga ana yi a zamanin nan na wahalar da kai ka kai ga wani ma sai ya suma wani sai an ɗauke su an kai sa asibiti wani likita sai ya ce ya daddauke kirjinsa jini ya taru idan ka tsaya ka buga sai ka ga cewa ai duk ba su da asali ma addini domin shi addinin musulunci bai taba da abin da gangar jikinka za ta yi wahala ba bai taba zo maka da nau'ikan ibadar da zaka fita daga hayyacinka ba kuma akwai wani hadisi da ake ta yawo da shi cewa ku ta ambatan Allah har sai an ce da ku mahaukata to lokacin da aka ce ka zama mahaukaci ai ka fita daga hayyacinka zaka iya zagin ubangijin ma baka sani ba zaka ita ibada ana so ne ka yi ta a cikin hayyacinka bayan ka yi ta a cikin hayyacinka ka yi ta a nitse ubangiji subhanahu wataala cewa ya ku yi ibadan ma a shi sa sallah ga babban misali sallah ubangiji subhanahu wataala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo sallah kuna masu nutsuwa ana so lokacin da zaka zo sallah ka samu nutsuwa shi sa shari'a ta ce idan kana jin yunwa ai babu nutsuwa ka fara cin abinci kafin kun sallah annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ce idan aka zo da al'asha to ku fara cin al'asha kafin ku yi al'isha ma'ana idan aka zo da abincin dare fabda ubihi qabla isha ku fara da abincin daren nan kafin ku yi sallar isha domin ku samu nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata lin nabi yudafi'uhu al yace babu sallah ga wanda ke toshe abubuwa guda biyu shine al-bawl wal ma'ana fitsari da bayan gari sai aka ce kana jin fitsari ko kana jin bayan gari babu tattare da kai ta ya za a yi ka bauta wa Allah da kenan mafi girman abin da ake bukata a yayin da za ka bauta wa Allah in ma zikiri za ka yi in ma sallah za ka yi in ma tasbihi za ka yi in ma karatun alkur'ani za ka yi abin da ake so a gare ka shine a fara samun nutsuwa a gare ka ma'ana hankalinka ya fara dawowa jikinka abu na gaba shine as-sunnatu huna Eh, ma'anar sunna a karkashin wannan hadisin da annabi yake famar rabi ba sunnati yace tare a Ya yace abin da yake nufi shine a tariqa ma'ana ta farki annabi sallallahu alaihi wa sallam yace dukkanin wanda ya bar wannan ta farkin nawa to baya tare da ni ma'ana baya tare da ni a cikin wannan addini baya daga cikin masu bin karantarwa ta wanda wannan ya kawo ƙarshen wannan hadisi mai albarka wanda ina ga kwanan mu kusan biyu kenan zuwa uku ko muna karatu karkashin wannan hadisi mai albarka hadisin Anas dan Malik yarda Allah ya tsara tabbata a gare sa za mu koma cikin hadisin makaranta sai mu tashi hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas yarda Allah ya tsara tabbata a gare sa na'am mare yace wa Anas ibn Malik radiyallahu anhu daga Anas yarda Allah ya tsara tabbata a gare sa da Ummu Sulaim jika ga Mulaika kamar yadda muka bada kissa ko kuma labari ko kuma tarjamar wannan sahabi mai albarka cewa an kawo sa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana dan shekara bakwai mahaifiyarsa ce ta kawo sa ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga ɗana ana zai dinga yi maka hidima annabi ya masa addu'a yace Allah ka yawaita dukiyarsa Allah ka yawaita 'ya'yansa Allah ka sanya sa aljanna Ah, anas dan malik ya ce na ga biyu ɗaya ya rage shi ne shiga aljanna wanda anas dan malik kamar yadda muka ambata shi ne sahabi na ƙarshe da ya rasu a garin basara cewa duk sahabban da suka koma garin basara bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam karankaf sai da suka rasu suka bar anas dan malik yadda Allah su kara tabbata a gare sa a garin basara domin shi ya rasu hijira tana da shekara casa'in da biyu zuwa da uku na'am yace anna nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam cewa wani bangare ko wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sa'al sun tambayi azwajan nabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana sun tambayi matayen annabi sallallahu alaihi wa sallam an amalihi fi sirri game da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallam a koyi a cikin gida ma'ana suna bin diddigi suna tambayan matan annabi sallallahu alaihi wasallam wai me yake yi ne a cikin gida na ibada ku faɗa mana domin mu ma mu dinga yi a cikin gidajen mu mu dinga samun lada a wurin Allah saboda kwaɗayin su wurin neman lada fa qala wani bangare na sahabbai bayan tattaunawa ta yi nisa suka ce la atazawwaju nisa suka ce mu ko ba za mu aure mata ba ma'ana ni ba zan yi aure ba domin idan na yi aure zan shagalci da mata zan shagalci da matata ba zan samu damar bautar Allah ba wa qala ba'dhum wani bangare suka ce la akilul lahm ni ba zan ci nama ba domin idan na ci nama zan ji daɗi in dan sakankance wa qala ba'dhum wani bangare suka ce la anamu ala firash mu kan ba za mu kwanta akan katifa ba fa balaga annabi sallallahu alaihi wa sallam dalik sai wannan labari ya je zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka ya tashi a cikin sahabbai fa hamidallah wa afna alai ya tashi yayi godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki bisa ga ɗabi'arsa bisa ga al'adarsa cewa duk lokacin da zai yi magana a cikin taro yakan fara ne da godiya zuwa ga Allah da yawa Allah kirari shine lafazin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh shine nau'in godiya da kirari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi kafin ya fara magana ta ni wanda malaman hadisi sai rawaici wannan a cikin littattafan su daban-daban tun maƙwalar sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ma ba ni ƙaunin yace wai me ke damun wasu mutane ne sai bai kama sunan waɗanda suka aikata laifin ba sai bai kama sunan waɗanda suka yi maganar ba sai yace wai me ke damun mutane ne da haka malamai suka ce duk lokacin da za ka yi faɗakarwa a cikin al'umma cewa ba a so ka kama suna cewa wane ya yi kaza wane shi ya yi laifin ko su wane da su wane su suka yi a'a ana so ka yi wa'azi ne am ma'ana ka yi gama garin wa'azi ka ce wai me ke damun wasu ne masu yin kaza me ke damun masu yin kaza ne me ke damun masu kaza ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu qaumin qalu kada wa kada. wai me ke damun mutane ne sun ce kaza da kaza wannan ya ce ba zai yi aure ba wannan ya ce ba zai ci nama ba wannan ya ce ba zai kwanta ba kan katifa annabi ya ce lakin ne usalli wa anam annabi ya ce sai dai ni ina sallah kuma ina bacci wa asumu wa ya ce ina azumi kuma ina ajiye azumi wa atazawwaju nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma ina auren mata kamar ragiba an sunnati falaysa minni annabi yace duk wanda ya bar tsari na duk wanda ya bi karantarwa ta duk wanda ya bar karantarwa ta duk wanda duk wanda ya bar sunna ta ma'ana wanda ya kaurace wa karantarwa ta wanda ya kaurace wa sunna ta falaysa minni baya tare da ni ma'ana baya kan tafarki na da wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo 2563 Muslim ya kawo cikin littafin sa Sahih Muslim na Imam Muslim an kan lambasu dubu ɗaya da ɗari hudu da ɗaya a cikin littafin sa sahihu muslim za mu je hadisi na gaba a cikin littafin mu wanda ne hadisi ne lamba ɗari uku da ashirin ne hadisin sa'ad ibn abi waqas yadda Allah su kara tabbata a gare sa na'am mala yake wa an sa'ad ibn abi waqas قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عثمان بن مضعون عن التبتل ولو أذن له لاختصينا وعن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مدعون عن التبتل ولو أذن له لاختصينا وعن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مدعون عن التبتل walau adina lahu laqtasina wannan hadisi ya zo daga babban sahabi na nam nam qala al-musannif at-tabattul tark nikah ومنه قيل لمريم البتول na'am wannan hadisi ya zo daga babban sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake cewa Sa'adu ibn Abi wane wanda wannan sahabi ne mai girma mai albarka yarda Allah suka kara tabbata a gare sa domin shi sahabi ne mahaifinsa ya rasu ne a zamanin jahiliya shi sa marawancin ya ce yarda Allah suka kara tabbata a gare sa shi Sa'ad banda mahaifinsa na'am wanda sa'ad dan abi waqas shine sahabi wanda tun kafin ya rasu yayi wasiya zuwa ga ƴan uwansa sahabbai cewa idan ya rasu sai masa irin kabarin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ibn majah ya kawo hadisin a cikin littafinsa kitabul janaiz imam tirmidhi ya kawo a cikin kitabul janaiz haka ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin littafinsa da ake cewa littafinsa da ake cewa bulugul maram haka imam al bukhari ya kawo a cikin littafinsa sahih bukhari imam muslim ma ya kawo sa'ad dan abi waqas yace alhamidi lahadan wansibu ala alladhina nusban kama suri abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'ad dan abi waqas yace ku gina mun kabari na lahadi na Lahadi domin kabari kala biyu ne akwai kabari na allahad akwai kabari na ashakku wanda malamai sun samu sabani shin wanne ne ya fi falala wanne ne ya fi daraja wanne ne son samu a ce kai ma shi aka yi maka wasu malamai suka ce lahadi ne ya fi wasu malamai suka ce shakku ne ya fi sai dai magana da tafirin jaye shi ne lahadi ne ya fi domin Allah madaukakin sarki yana zaba wa annabinsa abin da yafi daraja ne abin da yafi falala domin annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan yayi wafati subhanallah na'am bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati sahabbai sai suka tura zuwa ga wanda ainihin wato wanda zai zo ya gina wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kabari a karan farko sai aka tura wa mai kabarin lahad sai ya yi jinkiri bai zo ba sai sahabbai suka ce to a tura wa mai kabarin shakku da aka tura masa shi ma ya yi jinkiri bai zo ba sai sahabbai suka ce to duk wanda ya fara zuwa wanda ya riga zuwa shi za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka marawacin hadisi ya ce sai mai kabarin lahad ya fara zuwa da gaske ce fala hajina lin nabi sallallahu alaihi wa sallam da aka sai muka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kabarin lahad har annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yace allahadu lana wa shaqqu li ghayrina kamar yadda ibnu majah ya kawo a cikin littafin sa sunan ibnu majah a karkashin kabarin a karkashin babin allahad aw shaqqu ma'ana kabarin lahad ko kabarin shaqqu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabarin lahadi namu ne kabarin shakku na waɗanda ba mu bane anan nan malamai suka dinga tattaunawa game da wannan matsalar mafi falala dai shine kabarin lahad kamar yadda Allah madaukakin sarki ya zaba wa manzansa da haka sa'ad dan abi waqas ya ce wa ɗan uwansa sahabbai ya ce alhalu bi lahadan ya ce ku gira mun kabarin lahad ya ce wansu bu alal nabi da nusban yace ku zuba mun yumɓun zubawa ma'ana idan kun gina mun kabarin lahad idan kun saka ni a ciki ya ce ku tokare ni da laka sosai ya ku sa nau'in laka a allabin ma'ana ku mun katanga ku rufe ni da katanga ta yadda ba za a hange ni ba in ji sa'ad yace ce ru alal ladina nusban ya ku zuba yumɓu tattare da ni zubawa ma'ana ku rufe ni ku kabari kabarina yace kama suni bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda aka aiwata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sahabi idan ba ku manta ba mun yi bayani game da wannan sahabi a babin jana'iza a baya sannan mun yi game da wannan sahabi a karkashin babin azumi a cikin wannan littafi mai albarka da abubuwa waɗanda suke kama da wannan karkashin wannan sahabi mai albarka wanda kai tsaye za mu ji cikin hadisi insha Allah mu ji abin da wannan hadisi ke karantarwa na'am malamai suka ce mafi girma abin da wannan hadisi yake karantarwa shine shari'a ta hana abin da ake cewa attabattul ko attabattula ko attabattul shine tarkun nika mutum ya ce shi ba zai yi aure ba mutum ya ce aure kai ni ba zan yi aure ba bayan Allah madaukakin sarki ya ba sa ba'a ta yin aure ma'ana yana da sadakin da zai bayar yana da nafakar matar ma'ana yana da abin da zai ɗauki nauyin matar sannan kuma yana da inda zai ajiye matar sai ce shi ba zai aure ba sai ce wa minhu yana daga cikin lafazin attabattur qila li maryama alaiha salam ake cewa maryam alaiha salam ake kiranta da albatul ma'ana wacce bata yi aure ba shi za ake kiran maryam da albatula ma'ana wacce ba ta yi aure ba da haka mafi girma abin da wannan hadisi zai karantar da mu shine hukuncin abin da ya shafi attabattula ko attabattul ko attabattul ko attabattul ko attabattulu game da abin da ya shafi shari'ar musulunci shin shari'a ta ba da dama ka kame ka ce kai ba za ka yi aure ba bayan kana da ikon yin aure kana da lafiyar yin aure kana da gwargwadon abin da za ka yi aure sai ka ce kai za ka kame ba za ka yi aure ba bautar Allah za ka tai wanda wannan shi ne mafi girma abin da wannan hadisi mai albarka zai ainihin wato zai karantar da mu na'am mala yace wa an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu daga sa'ad ibn abi waqas yadda Allah ya kara tabbata a gare sa yace radda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Uthman ibn Madun an tabattul yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da Usman ma'ana yayi wa Usman ibn Maz'un raddi game da abin da ya shafi at-tabattula game da abin da ya shafi barin aure ma'ana kamewa daga yin aure malamai suka ce shi Usman ibn Maz'un ya so ya kame daga aure ya so ya ki yin aure ya yanke daga dukkanin abin da yake na jin daɗi na rayuwar duniya daga cikin ya ce ma ba zai yi aure ba dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan zace radda an tabattul sai masa raddi game da barin aure game da kamewa daga aure walau adina lahu sa'ad ibn abi waqas yace da an yi masa izini naktasaina mu ma da mun keɓance daga yin aure mu ma da ba mu yi aure ba sa'ad ibn abi waqas yace da an yi masa izini da annabi ya masa izini to eh za ka iya kyan aure ka ta bautar Allah sai sa dan abi waqas ya ce lakta saida mu ma da mun keɓance kanmu mun kiyan aure wanda wannan hadisi hadisin gajeren hadisi ne wanda za mu nitsa sa cikinsa mu je fahimtar malamai da abubuwan da malamai suka ayyada game da wannan hadisi malam ya kawo a cikin littafin sa taysirul allam na al-allama abdullahi al-bassam yace rawa sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu cewa sa'ad ibn abi waqqas ya rawaito cewa anna uthman ibn mab'un min shiddati ragbati ragbatihi fi iqbal ala al-ibada arada an yatafarraga laha wa yahjuru malad hayat Usman ibn Mas'ud yana daga cikin tsananin kwaɗayinsa wurin fuskantar abin da ya shafi ibada ma'ana shi yana so kawai ya fuskanci ibada ya so ya yanke wurɗa daga dukkanin abin da yake na jin daɗin duniya ya so ya yanke wurɗa ya yi hijira daga dukkanin abin da ya shafi mudadul hayat ma'ana daɗaɗen abubuwa na rayuwar duniya yana daga cikin daɗin rayuwar duniya a ce kai ma an same ka kana da mata domin mun karanta a baya cewa yana daga cikin dalilin da ya sa shari'a ta ce yi aure Shi shine matukar baka yi aure ba akwai wani mataki ko wani matsayi da baka kai ba cewa idan baka yi aure lokacin da kai aure a lokacin ka cika wata irin kamala ma'ana kenan da a ce za a same ka ba aure akwai wata kamala wacce baka cika ba komi wadatarka mun yi bayani game da wannan a matashiyar buɗe wannan babi mai albarka game da abin da ya shafi auratayya don haka sai usman ibn mas'ud sai ya ce to shi yana so ya fuskanci ibada ne ma'ana yana so ya keɓance kawai dindindin ka'in da na'in a same sa kawai bautar Allah yake don haka idan ya yi aure zai shagalti da al'amarin mace na haka sai yake shawarar cewa shi zai yanke wurɗa daga abin da ya shafi auratayya ma'ana zai yi attabattun shi ba zai yi aure ba zai bar aure ma'ana zai yi wa aure hijira shi ba zai yi aure ba don haka na daga cikin al'ada da takdir sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shine duk lokacin da wani al'amari ya bujiro musu ba sa yi kai tsaye sai sun nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam me ka gani game da wannan al'amarin me Allah madaukake sarki ya ce game da kaza shin abin da zan aiwatar yi ko yi ba ma'ana suna yin komayya ne zuwa ga abin da Allah ya yarda da shi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa Allah ya yarda da shi abin da masa da abu kaza dan haka fasta adana nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi an yanqati'a anin nisa cewa shi yana so ya yanke alaka ya yanke hurka game da abin da ya shafi mata ma'ana zai sanya ya aure wa yaqbilu ala ta'ati Allah ta'ala yana so ya fuskanci abin da ya shafi wa Allah da'a yin azumi yin sallah yin tahajjudi yin nafiloli yin kaza bai san duk wani abu da zai shagaltar da shi game da abin da ya shafi lahira don haka da ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fala ya adallahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ki masa izini yace a a ya kai Uthman ibn Mab'un yace a li anna tarku malabul hayat wal intiqa'i lil ibada min al-ghuluw fi ad-din wal rahbaniyya al-madmuma malam ce domin barin abin da ya shafi mulabul hayat ababe waɗanda suke na daɗin rayuwa ka ce kai za ka bar abin da yake na daɗin rayuwa cewa zamani ya zo da abu kaza da aka tsaya aka duba sai aka ga shari'a bata juya wa abin baya ba cewa ba haramun bane Allah bai haramta ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba kawai ababe ne waɗanda suke Allah ya sakarwa bayi domin su ji daɗin rayuwa sai kai ka ce za ka yanke alaƙa za ka yanke hulɗa da waɗannan abubuwan cewa kai ba za ka ji daɗinsu ba ka ce kawai kai za ka juya ne ka fuskanci ibada malam ce to wannan minal gulumi fiddin yana daga cikin gulumi ma'ana wuce gona da iri yana daga cikin shishshige a cikin addini a same ka ce kai duk abin da yake na mulagul hayat na jin daɗin rayuwa wanda Allah madaukakin sarki ya saba wa mutane domin su more rayuwarsu ta duniya tare da bautar Allah tare da neman lahira a cikin jin daɗin ka ce kai ba za ka yi wurɗa da su ba za ka yi mu'amala ba ba za ka ji daɗin su ba bayan kuma babu sabon Allah a cikin su sai ka ce kai ba za ka more musu ba bayan Allah madaukakin sarki ya ce kulu min at qayyibati wa amalu salihah cewa ku ci daga daɗaɗa ku sha daga daɗaɗa ku sa daga tsarkakan abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ku da shi sai Allah ya ce wa amalu saliha sannan ku aikata kyawawa a lokacin da kuke ci ko kuke sha ko kuke mora dan abin da Allah maɗaukakin sarki ya samu mu sai Allah ya ce to tare da wannan wa amalu saliha ku aikata kyawawan aiki kada waɗannan ababe su shagaltar da ku daga bautar Allah kada waɗannan ababe na more rayuwa na jin daɗin rayuwa su shagaltar da ku daga abin da ya shafi bautar Allah ya zamanto kana jin daɗin abin da Allah madaukakin sarki ya baka kana jin daɗin arzikinka sannan kuma tare da jin daɗin arziki kana haƙuri kana bautar Allah don haka kenan yankewa ko hijira ko ƙauracewa dukkanin abin da yake munabul hayat ma'ana yana haifar da jin daɗin rayuwa yana daga cikin ɗanɗanon rayuwa yana daga cikin taska na arzikin ubangiji subhanahu wata'ala ka ce kai ba za ka more wa waɗannan abubuwa ba kenan wannan yana daga cikin guluwi ka shigo da wani abu cikin addini wanda addini bai ce ka shigo da shi ba da haka asali ma Allah madaukakin sarki ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith cewa gama ko kuma dangane da ni'imar Allah ka bayyana ni'imar Allah idan Allah madaukakin sarki ya ma ni'ima ka ba da labari ma'ana a gani annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdi an yura athara ni'matahu alayhi cewa Allah yana so idan yayi ni'ima ga bawa a ga alamar ni'imar nan idan yayi ma ni'ima ya baka abin da makocinka bai da shi ya baka abin daban da shi ya baka abin da ba mu da shi ya baka abin da ba su da shi to ana so a gani iman nan ma'ana lokacin da aka ga wannan ni'imar tattare da kai shine alamar aika gode wa Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ƙara maka domin ya ce la in shakartum la azidannakum Allah ya ce matukar kuka yi godiya game da abin da yake ƙasa ma'ana abin da ya shigo abin da muka baku Allah ya ce la azidannakum mu kuma ba za mu gushe ba za mu dinga ƙara muku ni'ima akan ni'ima Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ni'ima akan ni'imar da ya bamu war rahabaniya al madmuma hakan yana daga cikin rahabaniyanci ma'ana yana daga cikin ɗabi'a ta ainihin wato malumman ainihin wato kiristoci za ga cewa saboda nisa da guluwi da malin kiristoci suka yi za ka ga yau idan ka tashi ka je musamman ka je irin su kasashen turawa za a nuna maka namiji da sunan malami ne na kiristanci yana rike da babban coci za a nuna maka shi a ce bai taba yin aure ba wai shi ya kefa kan shi yana bitar Allah ne za a nuna maka mace ta kai mace mace kyakkyawa ga ta nan lafiyayya wai sunanta sista ko hudun kunne ba ta da shi wai kan mata sa gwal da haka wannan yana kamanceceniya da ainihin wato guluwi da rahabaniyanci duk ayyuka ne na malaman kiristoci waɗanda suka kirkiri al'addini na kiristanci sa za ga akwai wasu mata da ake kiransu sista su ba ruwansu da maza duk wani abu na jin daɗin duniya za ka ga su sun keɓance wai bautar Allah suke kamar yadda na ba da labari akwai wani coci a ingila da ta kai ta kawo matan nan suna da matukar bukatar aure to saboda halin da suka tsinci kansu ko suka jefa kansu ciki sai suka koma yin maɗigo a cikin coci suka koma suna neman juna suka koma suna yin abun ma da ya fi na bala'i wanda su ne yin luwaɗi wanda Allah madaukakin sarki sai da ya taɓa turo mala'iku gaggan mala'iku zuwa birnin salo birnin annabi cewa a zo a ɗeba a girgiza garin a ɗaga garin a kifa shi Allah madaukakin sarki ya ce ja'ala aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdud sai da mala'iku suka ɗaga garin suka auna garin suka fitar da iyakar garin suka yanka garin suka ɗaga garin sama bayan sun ɗaga garin sama tun daga sama suka kifa garin suka kifa sa bayan sun kifa garin Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdud sai da ubangiji subhanahu wataala ya aiko musu da hijara min ma'ana wasu duwatsu daga cikin wutar sijilin mamdud aka daɗa musu wutan duwatsu daga sama na wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka wa inna maddinu sahi huwa al-qiyam bima lillahi min al-ibada ma'a i'ta'in nafsi haddaha min at-tayyibat mala yace domin addini ingantacce addini sahihi addini nagartacce huwa alqiyamu bima lillahi min al-ibada shine a same ka ka tsayi ka tsaya tsayin daka game da abin da Allah madaukakin sarki ya umarce ka da shi na ibada shine addini sahihi a same ka a ce kana sallah yi wa Allah da'a ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma a same ka kana sallah kana azumi duk abin da Allah ya ce a kana yi kuma a same ka daga gida ma zuwa masallaci a jirgin sama kake zuwa a same ka daga ofis ɗinka zuwa jirgin sama kake zuwa a same ka duk garinku babu wanda ya kai ka sa sutura babu wanda ya kai ka cin mai daɗi matuƙar kana bautar Allah to ka fi son lahira akan duniya me yasa aka ce ka fi son lahira akan duniya saboda an same ka kana bautar Allah yadda Allah ya ce wannan kuma ni'ima ce daga wurin Allah tunda Allah ya ce dalika fadlullahi yu'tihi man yasha falala ce daga Allah yana baiwa ne ga wanda ya ga dama taska ce ta Allah idan ya ga dama ya ba wannan idan ya ga dama ya ba wannan a wata alma Allah ma cewa yi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ya ce kwanaki ne waɗanda muke tadawulin su tsakanin mutane yau mu bace wannan mu ba wannan mu hana wannan mu ba wannan yau ka ji an ce wannan shi mai kudin gari wata shekara ce a ai wannan shekarar wane ya zo ya dara wannan wane ya zo ya dara wannan ai wani wane ya fi wane ilimi wane ya fi wane kaza wane ya fi wane kaza to haka kwanukan Allah suke baya yiwuwa a ce har abada dindindin kai ne da ke kai ne da kaza bin yiwuwa ni'imar Allah la yudam ala abdi ba ta dawwama akan bawa ubangiji subhanahu wataala yana jarabtar bawa ne a cikin abin da ya basa kowane irin mutum da yanayin nau'in jarabawarsa daga wurin Allah ba wai irin jarabawar duniya ba ce a ce da amsar da za a tambaye ni da tambayar da za a mun da tambayar da za a maka iri ɗaya ce ba haka Allah yake ba kowanne da nau'in jarabawar da Allah yake masa wani Allah maɗaukakin sarki ya rabta imanin sa wani kuma yana da ingantaccen imanin sai a jarabta lafiyarsa wani yana da nagartacciyar lafiya sai a jarabce sa game da abin da ya shafi iyali wani yana da ingantaccen iyalin sa nagartattu ne sai a jarabce sa game da 'ya'ya wani sa nagartattu ne sai a jarabce sa game da makotansa kowanne irin mutum akwai dangin jarabawa wadda Allah madaukakin sarki ya masa domin mun zo duniya domin Allah mun zo duniya ne don Allah ya jarabce mu shine dalilin halittarka ka bauta wa Allah a cikin bautar kuma a jarabce ka shin za ka yi haƙuri game da Allah Allahn da ya fare ka ba tare da ka ba sa ko kwandala ba ba ka bai wa Allah maɗaukakin sarki komi ba ba ku yi ciniki da Allah ba a lokacin da zai yi ka da ya yi ka sai ka zo duniya babu ko kwandala babu ko sisi shi wanda ubangiji subhanahu wataala sai ya tsara maka rayuwa ya ce za ka mallaki kaza za ka mallaki kaza amma daga baya za ka rasa waɗannan abubuwan to ya abdullah menene na fushi da Allah menene na fushi da Allah bayan shi ya baka kuma ya karba dama na sani kuma sai ya ajiye ajalin ma'anin lokacin da yake bukata yake son wannan abun sai ya karbi sa shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya je wani gida an yi rasuwa sai ce inna lillahi ma akhadha wa lahu ma yu'ta wa kullu shay'in indahu bi ajlin musamma lalle abin da Allah ya bayar nasa ne dan da Allah ya baka ai dama na Allah daga da shi da can baka san za ka same sa ba to sai ya karbe sa to ai dama na Allah ne abin Allah ne kuma sai ya karba gidan da kake ciki na Allah ne motar da kake hawa ta Allah ce iskar da kake shaka ta Allah ce to sai wannan ubangiji subhanahu wataala sai ya ce yana so ya sai ya karbe wannan abin shi sa Allah madaukakin sarki ya ambaci hali da ɗabi'a ta dan adam ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman sai ce Allah ya karrama ni Allah yana so na wa amma idza mabtalahu rabbuh fa qadara alayhi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan kaji fadan adam daga baya sai ya ce kai Allah ya ha'ince ni dan ya karbe min gidan da ya bani dan ya karbe jarin da ya bani dan ya karɓe kaza da ya bani ya haince ni bayan ya manta da tsohuwar ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa Allah madaukakin sarki yana yin wani mutum mawadaci yana yin wani talaka ba dan komai ba domin ya jaraba mu shi ma abuci dukiyar da aka basa ai an basa ne a jaraba sa da dukiyar shi talakan da aka jarabce sa da talauci an jarabta sa ne shin ya zai da sa, zai ban wa Allah ne zai ke yin sallah ne zai ki yin kaza ne saboda talaka ne shi zai ke wa Allah da'a ne kowa da dangin abin da Allah madaukakin sarki yake amfani da shi wurin jaraba wurin jaraba shi dan haka wa inna ma inna ma dinu sahih huwa al-qiyam bi mali Allah min al-ibada shine ka tsayu ka tsayi akan abin da ke wurin ubangiji subhanahu wataala na bauta shine yi na bari Allah ya ce ayi kaza kayi Allah ya ce a bar kaza ka bari wannan shine ingantaccen addini ma'a iqa'in nafsi habbiha min at-tayyibat tare da kuma baiwa rai ababan da take so santa na daga ababe waɗanda suke tsarkaka ababe waɗanda Allah madaukakin sarki ya halatta mata domin ita duk abin da ranka ke so matukar Allah madaukakin sarki ya baka dama matukar Allah madaukakin sarki ya halatta to ka bata ka santa ka ji yadda ita daɗi walida saboda wannan dalili fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam law adina da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi izinin attabattulu ko attabattula ko attabattul ga usman ibn mas'ud lattaba'ahu kathirun min al-mujaddin fil ibada to da mafi yawa daga cikin masu kokari masu jajircewa a cikin ibada da sun bi irin tafarkin abdullahi ibn usman ibn mas'ud ma'ana anas dan malik ya ka sa'ad ibn abi waqqas yace walau abina lahu yace kai da an yi wa usman ibn maz'un da an yi masa umarni da attabattul ma'ana ya kaurace cewa yin aure ya darfafi ibada kawai banda aure sa'ad ibn abi waqqas yace sai mu ma da mun kebance zuwa ga ibada kawai to sai mu tambayi kanmu yanzu irin imanin mu irin zamantakewar mu irin rayuwar mu da an bai wa usman ibn mazbun dama mu ma za mu iya za mu iya su fa imani ne ya kai su ga haka suka ga cewa to duk wannan kyalkyalan duniyar ai na lahira ya fi su alkhairi abin da ke wurin Allah madaukakin sarki baka musulta baka musulta shi baka kwatanta shi da irin na duniya da haka mu bari mu haƙura da na duniyar mu ne na wurin Allah da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wata ka'ida yace a'a na duniyan ma ku sosa ku neme sa ku sane ku bauta wa Allah kuma Allah ya ba ku na lahira kaga ce biyu kenan nan an baka lahira kuma akwai latsa latsa nutsa nutsa manya manya waɗanda hatta da yadda jininsu ke kwarara hatta da injiniyarin da wayarin ɗin jijiyar jini ta jikinsu kana gani a wata ayar ma ubangiji subhanahu wata'ala cewa yi wahurul inu akwai wasu hur da malaman tafsiri suka fara fasara hurun kamar yadda ibn eh, jarir tabari ya fara fasarawa yace wahurul inu in yace ma'anar hurun su ne matan da ba su taɓa sa son wani ba a zuciyarsu kai ko ma kabibiya wadda ka aura ƙila ta yi samari goma wata ashirin wata ma sai ranar ɗaurin aure kaza da kai za ka aure ta to su matan gidan aljanna hurun ne ma'ana mata ne waɗanda ba su taɓa alaƙar soyayya da kowa ba kuma Allah ya ce irin ga kwalakwalan ido suna da manyan ido sai Allah ya ce kai ka amsalin lu'lu'il maknun sai Allah madaukakin sarki ya ce jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako ne na aikin ka sakamako ne na ibada na tahajjud na qiyamul layl na karatun qur'ani na tafsiri na zuwa makaranta na haƙuri da Allah na haƙuri da rayuwar duniya na haƙuri da ɗan kaɗan na halal to wannan shine sakamakon ka a wurin Allah Allah ya ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar wannan shi ne tarbar da mala'iku za su wayan aljanna kafin su shiga aljanna za su ce da su salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku yan aljanna bima sabartum saboda haƙurin da kuka yi a duniya kenan linzani makami sitiyarin fetir kananzir hanya layi street din neman aljanna shi ne haƙuri kamar yadda babu yadda za a yi abin hawan ka ya tafi babu wani sinadin babu yadda za a yi mashin ka ya tafi ba fetur babu yadda za a yi rishen ka ka kunna sa babu kananzir babu yadda za a yi nau'in ababen sufuri kawai ya tafi ba tare da ka zuba masa wani abu ya tafi ba ba tare da ka ɗora su akan hanya ba mataki na farko na neman aljanna shine haƙuri a same ka kana da haƙuri haƙuri kala biyu a same ka kana haƙuri da Allah a same ka kana ne kana haƙuri da Allah Allah ya ce ka yi kaza ka yi ka yi haƙuri ka ranka yana matuƙar son wancan amma ka tankwara ranka yi na Allah ka yi haƙuri sannan a same ka kana haƙuri game da jarabawar da Allah zai maka sannan a same ka kana haƙuri da rayuwar duniya domin ta rayuwar duniya dole sai kayi hakuri da ita annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gida ya ce wa matansa hal indakum haisin ya ce shin kuna da tuwon dabino kuna da abinci suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam babu annabi ya ce kai inni sa'im na dore da azumi yayi hakuri da Allah da ya hana sa bai ce idan me bane na gaji za samu cewa a yanzu daga mutum ya fito yana cewa fa mu mun gaji to da wa kake ni fa mun gaji to sai ka ce bari mu zira mai wata igiya ya je sama ya ce ya gaji ka je bawa saboda in adalci wai ya gaji bayan wannan ubangiji baka taba biyan sa kuɗin iska ba yanzu kwana biyu zuwa uku a wannan ta saba aka yi rashin wuta wuta wannan ta lantarki bayi suka shiga wani hali na kunci yadda ka san an cire A yadda ka ta an cire wani gagarumin abu a rayuwa bayi suka shiga wani hali na wahala hali na tashin hankali saboda an cire wuta amma babu mala'ikan da Allah ya taba turowa ya a biya kuɗin wuta babu mala'ikan da Allah ya taɓa turowa ya wannan ranar ta goce bari a gyara ta ko kuma ku haɗo kuɗi za a gyara ko kuma a ce wannan shekarar sai kun haɗa kuɗin ruwan sama na saukar muku ko kuma wannan shekarar sai kun yi haɗe haɗen kuɗi sannan ƙasar ku za ta fito da albarkacin gasa ko kuma a ce ku biya kuɗin iska Allah maɗaukacin sarki bai taɓa wannan ba ko ubangijin da ya maka wannan ya shimfiɗa maka wannan shin ɗa'a a karan farko a gare sa ba wajibi ba kamar mutum ne shi yake baka da safe shi yake baka da rana shi yake baka da daddare sai ya ce yi min shara za ka ce ba za ka yi ba ubangidanka yana shigowa ofis ya ce kai wada wanke mun ban ɗakin can ba za ka wanke ba za ka wanke to haka ubangiji subhanahu wataala sai ya shimfiɗa mana ababen da bayi ba su isa su ma ba ya shimfiɗa maka dangunan arzikin da babu wanda ya isa ya shimfiɗa ma sai ya ce abin da yake bukata a wurin ka kawai shine ka bauta masa ba tare da ka sanya masa kishiya ba sai aka samu mutum innal insana zalumun kafur sai aka samu mutum mai yawan zalunta kansa mai kafircewa Allah mai wa ni'imar Allah madaukake sarki da haka wannan hadisi na sa dan abi waqas mafi girman bayanin da yayi shine raddi ga dukkanin wanda ya kebance kansa yace ba zai aure ba to ga raddi ga kuwa ga iso daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace radda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam udman ibn mad'un at-tabattul ولو أذن له لاختصينا sa'ad dan abi waqas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raddi zuwa ga Usman ibn Mas'ud game da abin da ya shafa attabattura yace walau adina lahu da yayi masa uzuri da yayi masa izini da ya kebance daga aure naktasaina mu ma da mun keɓance. qala al-musannif mawallafin littafi yace wanda wannan baya daga cikin hadisi mawallafin littafi kawai ya kawo wannan ne domin ya fasara wa kai wanda baka fahimci larabci ba misali kai ne karatun littafi sai aka same ka baka fahimci lafazin attabattun ba to sai yake so ya fasara maka mai attabattun take nufi wannan baya daga cikin hadisi ƙarin bayani ne kawai game da hadisin wanda idan ka je cikin sahih bukhari ba za ka samu ƙarin musannifu ba in ka je muslim ba za ka samu ba tirmidhi ba za ka samu ba ibn majah ba za ka samu ba muslim ba za ka samu ba duka littattafan hadisi ba za ka samu ba wannan mawallafin littafi ne da ya daɗa fasara kalmar attabattulu domin ƙara wa ɗaliban ilimi fahimta idan ba su fahimci attabattulu ba yace attabattulu tarkun nika yace abin da ake nufi da attabattulu shine mutum ya bar aure yace shi ba zai aure ba wa minhu yace yana daga cikin ma'anar attabattulu ƙilan maryama aka ce wa maryam alaiha salatu wassalam mahaifiyar annabi isa aka kira ta da albatun ma'ana wacce ta ƙaurace wa aure wacce ba ta yi aure ba wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين